Al'ummar jihar Naija zaben shekara ta 2023 zaɓe ne wanda ake cewa inda babu ƙasa nan ake gardaman kokawa zaɓe ne na na san kasan mun san yancin mu zaben da zamu auna yan takara a skeli mu cire kwakwara kamar dai Umar Muhammad Bago dan takaran da yafi kowanne nauyi a skeli dan takaran da yafi kowanne cancanta ya zama gwamnan jihar Naija Umar Muhammad Bago wanda tun yana majalisar tarayya ya kawo ayyukan alkare don raya mazaɓarsa ya sama wa al'umma aikin yi ya tallafi mata da matasa ya sanadin bunƙasa harkokin ci gaba da babban daban shi ya sanya ya zamo zakaran gwajin dabi kuma ya fintin kau jihar Neja ta dauka a ko ina ana yabonsa sunana Ahmad Muhammad na masallaci one of the famous artists a Niger State shin matasa da al'ummar Niger State ko kuna da labarin kudurori da manufofi na mai girma gaunan gobe Alhaji Umar Baku manufofinsa ya kare ne kan talakawan Niger State da ci gaban Niger State a don haka yanzu dama ce kyakkyawa a hannunmu 2023 daukacin al'ummar jihar Niger mu kalli jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya mu dauko Muhammad Umar Baku a matsayin gwamnan jihar Naija domin cancantarsa da gogewarsa a fagen siyasa, ilimin sa wayewarsa da hangen nesan sa, tausayi da tako da sanin ya kamata. Lallai idan muka ɗauko Umar Muhammad ba kuma matsayin gwamnan jihar Naija, sai dai mu ce a rai duniya sabuwa jihar Naija. Gurin Honorable Alhaji Muhammad Umar Bago shine ya dawo da darajar kiwon lafiya a jihar Naija, ya saman maɗiyan talakawa ilimi kyauta. Zamu mu mori roman demokaradiyya gaya ayyukan raya ƙasa bunƙasa tattalin arzikin jiha, samar da aikin yi da bunƙasa harkokin lafiya a jihar jihar Niger inganta harkokin ilimi da bunƙasa kasuwanci da kuma tabbatar da tsaro a ko'ina a jihar Niger Umar Muhammad Bago manufarsa kenan da wannan ne nake kira da babban murya zuwa ga al'ummar Niger State da matasa yan uwana na Niger State da mu zagidance mu yi tsaye daka wurin ganin mun tsaya mun zaɓi cancancen ɗan takara al'ummar jihar Niger mu jajirce na ganin cewa Umar Muhammad Bago ya zama gwamnan jihar Niger kamar da yadda Alhaji Isa Sidir Jawai jajirce matsayinsa na babban daraktan yakin neman zaɓe yana aiki tukuru na ganin al'ummar jihar Niger da sun fahimci manufar Umar Muhammad Bako Alhaji Isa Sidiri Jau jajirtacce kuma gwani abokin tafiya. Honorable Alhaji Muhammad Umar Bago matashi ne dan uwanmu, talaka ne kuma dan uwanmu, maraya ne dan uwanmu. Da wannan ne nake kira ga al'ummar Niger State mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu yi tsayin daka wurin ganin mun tura Honorable Alhaji Muhammad Umar Bago a kujeran gauna. Wannan sanarwa ce daga jajirtacce masoyi mai kaunar ci gaban jihar Niger Ahmad Muhammad na masallaci.